Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Mahmud Lalo ne tare da hawa Sharif da sauran abokan aiki muke farin kasancewa tare da kuwa daidai wannan lokaci da fatan kun tashi lafiya. Yau Litinin 20 ga watan Nuwamba shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su ga kanin labaran duniya. cibiyar kata da ke amurka ta sanar da rasuwar uwar gidan tsohon shugaban amurka rosalind carter a gidanta da ke plains a georgia a jiya lahadi tana da shekaru 96 a duniya kafar yada labaran iran ta ruwaito a jiya lahadi cewa babban jagoran musuluncin kasar iran shugaba ayatollah ali khamenei ya roƙi kasashen musulmi da ke da wata alakar siyasa da isra'ila da su yanke wannan alakar da na ɗan lokaci ne a jiya lahadi aka bayyana rasuwar shugaban wata fitacciyar kafa yada labarai a gaza da wasu 'yan jaridu biyu a karshen makon nan to kanin labaran duniyar kenan a cikin shirin har ila yau za ku je da kotun daukar kara a abuja ta soke zaben gwamnan jihar plateau caleb maftuwan na jam'iyyar pdp inda ta ayyana nintawe wadda na jam'iyyar apc a matsayin wanda ya lashe zaben jihar ta plateau ba abin da za mu ce sai dai mu ce mun gode saboda mun bi hakkoki mun karɓo abin da yake na jihar plateau to tuni dai gwamnatin ta jihar plateau ta umarci lauyoyinta su garzaya kotun koli a najeriya har ila yau ci gaba da kasancewar iyakokin kasar da jamhuriyar niger a rufe saboda takunkumin kungiyar ecowas kan iya ci gaba da yin mummunan illa ga tattalin arzikin najeriya musamman arewa maso yammacin kasar a cewar masu sharhi Muna kuma tafa da shirin ciki da gaskiya wanda Sarfila Hashim zai gabatar a wannan makon shirin zai ci gaba ne da duba batun zargin mutuwar wani matashi a hannun jami'an tsaro a jihar Bauchin Najeriya. amma fa duka sai mun fara da shan labaran duniya tukuna. Jama'a barkamu da safiya ga labaran mai karantawa Hauwa Sharif. cibiyar kata da ke amurka ta sanar da rasuwar uwar gidan tsohon shugaban amurka rosalind carter a gidanta da ke plains a georgia a jiya lahadi tana da shekaru 96 a duniya tsohon shugaban amurka jimmy carter mai shekaru 99 a duniya ya auri rosalind carter ne a shekara wato shekaru 77 da suka shige rosalind carter ta mutu ta bar 'ya'yanta jack da steve da jeff da amy da jikoki 11 da ta taba kunna goma sha hudu cikin wata sanarwa da cibiyar ta kata ta fitar tsohon shugaba jimmy carter ya bayyana marigayar mai ɗakin nashi a matsayin rabin jikin shi da ta kasance jigo a dukkan nasarorin da ya samu a rayuwa a jiya lahadi ne aka bayyana rasuwar shugaban wata fitacciyar kafa yada labarai a gaza da wasu 'yan jarida biyu a ƙarshen makon nan yayin ci gaba da yakin da isra'ila ke yi a yankin cewar iyalai da 'yan uwan mamatan baya ga wasu gwamman 'yan jaridan da yakin na tsawon makonni shida ya lakuma rayukansu a yankin wani kwamiti mai kare rayukan 'yan jarida mai zama wato mai mazauni a birnin new york na amurka cpi ya ce mutuwar 'yan jaridun a ƙarshen mako shi ya kai yawan 'yan jaridun da suka rasa ransu da ma'aikatan yada labarai ya zuwa 48 da kwamitin ya tabbatar da mutuwarsu a yankin tun ranar 7 ga watan oktoba da ya gabata da hamas ta yi daren mikiya a kan isra'ilan ta kai mata hari a yayin da da kuma yakin da isra'ilan ta kaddamar a bayan haka kwamitin na cpi wanda ke da daftarin da ke kunshe da yawan 'yan jaridu da suka rasa rayukansu daga bangarorin biyu a yakin duk da dai ya fi yawa ne a bangaren gaza ya bukaci kowane bangare da ya tabbatar da tantance kowane rai da aka rasa kwamitin ya ce jerin adadin 'yan jaridun da suka rasa ransu da ke hannunsu ya kunshi 'yan jarida 47 falastinawa sai hudu daga bangaren isra'ila da ɗaya daga lebanon kafar yada labaran iran ta ruwaito a jiya lahadi cewa babban jagoran musuluncin kasar iran shugaba ayatollah ali khamenei ya roki kasashen musulmi da ke da wata alakar siyasa da isra'ila da akalla su yanke wannan alakar ko da ɗan lokaci ne makonni bayan kiran da ya yi wa kasashen musulmin na su zargawa isra'ilan takunkumai akan mai da kayan abinci ya ce wasu shugabannin kasashen musulunci sun yi allah waje da laifuffukan da isra'ila ke aikatawa a gaban majalisun su yayin da wasu ba su yi hakan ba ne ya ce ba za a amince da hakan ba ya kuma kara jaddada cewa babban aikin da ke gaban gwamnatocin kasashen musulmi shine na yanke wato na yanke isra'ila daga samun makamashi da sauran kayayyaki ne ya kara da cewa kamata ya yi gwamnatocin musulmi su yanke duk wata alakar siyasa da isra'ila ko da na dan lokaci ne a yayin wani taron haɗin gwiwa da aka gudanar tsakanin ƙungiyar haɗin kan musulmi da ƙungiyar ƙasashen laraba a birnin riyadh ta saudi arabia a ranar 11 ga watan nan na nuwamba ƙasashen musulmin ba su amince su ƙaƙaba wa isra'ila takunkumai ba kamar yadda shugaban iran ibrahim ra'isi ya nema ana sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc to nan ba da jimawa ba hawa sharif za ta kawo mana karshen labaran duniyar amma kafin nan bari mu duba rahotonmu na farko kotun ɗaukaka ƙara da ke zama a abuja ta umarci hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa wato inec da ta karɓe takardar shaidar samun nasarar zaɓe daga hannun gwamnan jihar plateau kalem muftuwan na jam'iyyar pdp ta miƙawa yalwa da na jam'iyyar apc lamarin da ya sa ta ni gwamnan ya umarci lauyoyinsa su garzaya kotun koli. daga jos ga rahoton da zainab babaji ta aiko mana Kotun ta ce ta kori gwamnan na jihar plato ne bayan ta yi nazari kan hujjojin da nan ta Wayiruwa da ya gabatar a gabanta. Tun farko dai gwamna Caleb Mutfan ya tsallake kotun sauraron kararrakin zaɓe a jihar plato inda kotun ta tabbatar da shi a matsayin wanda ya ci zaɓe kafin nan ta Wayiruwa da ya ɗaukaka ƙara. Kakakin Majalisar Yakin Neman Zaɓe na Nantawa shi Shitu ba mai yi ya ce kotu ta yi daidai. Kotun ɗaukaka kara wato kotu bafil hmm. ta duba abin da ya faru a wannan kotu na kasa tribunal kenan. Ba su yi ma APC da Dr. Nantawa adalci ba. Don haka suka ce wanda ya ci zaɓe wanda ya kamata a bashi certificate shine Dr. Nantawa da Kuma an an fama INEC ah, umarni cewa su karbi su kwaci satifiket nan na kala mutuwan su ba ma Dr. nentawa Yalwada. To a matsayin ku na jami'ar APC ya kuka ji da wannan sakamako? Gaskiya Zainab wannan bai bamu mamaki ba. To da yake yawanci idan aka samu irin wannan hukunci akan ɗaukaka ƙara zuwa kotun koli. Kuna da tabbacin cewa a can kotun koli ba za ku samu tangarɗa ba? Zainab yanzu ma muna so su wuce muna jiran su a wurin. Insha Allah zai mu yi nasara. Mu yi addu'a mu sa shi nentawa addu'a musa Allah ya sa shi ne mafi alheri ma mutanen Plateau ga baki daya. A gefe guda kuwa da na tuntuɓi kakakin jam'iyyar PDP a jihar Plateau Mr. John Akans cewa ya yi ba zai ce komai kan batun ba har sai sun tattauna da lauyoyinsu kafin su gabatar da saƙonsu ga manema labarai. Sunana Sadisu Ibrahim Jaji daga Wasai. PDP ta yi Congress. Na farkon Congress inda ta yi shine wannan local government biyar ne kadai suka participate. Saura ba su participate ba. Sai ta zo ta sake dawowa ta sake yin Congress. wanda duka local government din nan nima ina cikin delegate wanda suka participate a cikin wannan congress hmm. laifi na inec ne da bata iya reporting da kotu lallai cewa pdp ta sake yin congress ba Shi ma Alhaji Sale Zazzaga ɗan jam'iyyar APC a jihar Filato ya ce jama'a su kwantar da hankulansu. Wannan hukunci ya yi ma al'ummar jihar Filato daɗi saboda dama abin da suke tsammani ne kotu ta yanke. Saboda ba abin da mutanen jihar Filato suke nema sai zaman lafiya. Ba abinda za mu ce sai dai mu ce mun gode saboda mun bi hakkoki mun karɓo abin da yake na jihar Filato. Duk wannan abu ana yi ne domin ci gaban jihar Plateau. A baya kotun ɗaukaka ƙarar ta kori sanatoci da 'yan majalisun tarayya da suka ci zaɓe a ƙarƙashin jam'iyyar PDP a jihar ta Plateau, yayin da ta umarci a sake gudanar da zaɓen kujerar sanata guda da ɗan majalisar wakilai guda ɗaya. Kotun za ta ci gaba da sauraron ƙararraki na 'yan majalisar dokoki da aka shigar a gabanta. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. a gaida zainab babaji yanzu kuma ga karashin labaran duniyar a yayin da isra'ila ke shirin kara faɗaɗa kai hare-haren soja a gaza ne maharus nasarallah mai shekaru 80 a duniya ya bayyana al'ajabin ko akwai wani wuri da zai yi saura na samun mafaka a yankin mai kama da akurki da tuni aka baje shi ya zama fili Nasarar na da shekaru biyar ne a duniya lokacin da aka tilastawa iyayen shi arcewa daga garin su na ba zuwa gaza yayin bala'in nakba kamar yadda ake kiran shi da harshen larabci da falasina suka gani a lokacin da aka kirkiri ƙasar isra'ila a shekarar 1948 nasarallah ya bayyana mafarkin da yake da shi na ganin ya koma gidansu da ya baro tun yana karami mafarkin da ya ce na da kamar wuya a yanzu a yanayin irin barin wuta da isra'ila ke yi a yankin isra'ila da ya tashi alwashin sai ta ga bayan hamas wadda ke da iko da gaza bayan da dakarun kungiyar suka diramma isra'ila a ranar bakwai ga watan oktoba lamarin da ya sanadiyar mutuwar mutane yawancin su farar hula kusan dubu ɗaya da ɗari biyu. hukumomin kasar ukraine sun bayyana cewa kimanin motocin dakon kayan ukraine dubu uku ne suka makale a kan iyakar kasar da poland sakamakon wato datse hanyar da takwarorinsu na kasar poland din suka yi a farkon watan nan ne direbobin manyan motocin daukar kaya na kasar poland suka datse hanyoyi da ke kan iyakoki uku da kasar ta ukraine a matsayin bore kan abin da suka bayyana da halin ko in kula daga gwamnati na kin daukar mataki kan korafinsu na yadda baki ke kwace musu ayyuka kan yi jami'an ukraine sun bayyana a makon jiya cewa kiev da warsaw sun gaza cimma wata yarjejeniya da za ta kawo ga ƙarshen boran. a gaida Hawa Sharif da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To a ci gaba da kasancewar iyakokin Najeriya da jamhuriyar Nijar a rufe saboda takunkumin kungiyar ECOWAS na iya kara haifar da mummunar illa ga tattalin arzikin Najeriya musamman ma na arewa maso yammacin kasar a cewar masu sharhi. Najeriya ta rufe kan iyakarta da bayan wato Najeriya ta rufe kan iyakarta ta ne bayan takunkumin da kungiyar ECOWAS ta saka wa jamhuriyar ta Nijar. bayan juyin mulkin da sojoji suka yi a watan yulin da ya gabata a halin yanzu akwai manyan motoci makare da kaya a wasu iyakokin kasashen biyu waɗanda suke rufe tun bayan da aka kakaba waɗannan takunkumi daga kebbi muhammad nasir ya komana da wannan rahoto yayin da takunkumin da kungiyar raya tattalin arzikin kasashen afirka ta yamma ta ecowas ta kakabawa jamhuriyar niger ke ci gaba da wanzuwa gwamnatin najeriya har yanzu bata karba kiraye kirayen da 'yan kasuwa suka jima suna yi mata ba na ta duba yiwuwar bude ta da jamhuriyar niger saboda amfanin da ke tattare da yan hakan wajen kara haɓaka kasuwanci musamman a arewacin najeriya iyakar shigowa najeriya daga niger ta lolo da ke jihar kebbi a arewa maso yammacin najeriya ta kasance ɗaya daga cikin iyakokin da yanzu haka akwai manyan motoci makare da kaya waɗanda rufe iyakokin ya rutsa da su kuma har yanzu direbobi da sauran ma'aikatan motocin suna nan suna jiran tsammanin lokacin da ba su da tabbas a kansa wato lokacin da za a buɗe iyakokin su samu su wuce umar yusuf direban tirela ne da ya fito daga nijar rufe iyakar ta rutsa da shi a iyakar ta lolo mura da ake liƙe like bodan nan a yau muka zo ga mu baki da hanci mu ba mu ta gida ba mu ba mu zo ba aka samu muka samu hanya muka huce shi ma ali abu direba ne da matsalar ta shafa babu abinci babu ma ruwa ga soboro don allah sai yana roke ne gwamnati su samu su bude hanya. Masu ruwa da tsaki ga harkar hulɗaya tsakanin Najeriya da ƙasashen ƙetare na ganin ci gaba da kasancewar iyakokin arufi ci gaba da gurgunta tattalin arzikin arewacin Najeriya ne da ma Najeriya baki ɗaya da kuma ƙara gurgunta hulɗaya ta mutanen ƙasashen biyu. shugaban kungiyar masu fiton kaya na arewa maso yammacin najeriya aminu dan iya ya jaddada kira ga gwamnatin najeriya gwamnatin tarayya kiran da muke gare ta ai gwamnati ce wadda ta zo bisa ga zuma adalci a ƙasa za ta taimaka ta dubi yanayin da 'yan arewa suke ciki da kuma halin rayuwa na mutane a yau ta ba da dama a biya harajin gwamnati kayayyakin da su shige cikin ƙasa ba tare da ɓata lokaci ba shi yasa muka tura wakilai a abuja domin su wakilce mu kuma su tabbatar da duk wani abu za su shi mai yiwuwa ba tare da rayuka sun kai ga ɓaci. su ma masu kasuwanci da malamomin da ke zaune akan iyakokin najeriya da jamhuriyar niger har yanzu ba su yi ƙasa a guya ba ga fatar da suke da ita da ganin lokacin da za a buɗe iyakokin. sunana alhaji usman hakikanin gaskiya mun sai in ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un gaskiya yanzu muna cikin wani yanayi na matsaki kasuwanci ya taɓarɓare gaba ɗaya ba a shiga ba a hita najeriya ba ta sai da nijar nijar ba ta sai da najeriya da haka muna fata sunana muktar tuku abrahaman turo mai illila wanda mahiwa kasuwancin mu da yan nijar ne muke kuma muna fata allah sa bude budodin nan guda biyu saboda bude budodin nan nan jama'a muke samun hanya abin da sun kaci kaga an dan buda su kuma an ka samu zaman lahiya kaga alhamdulillah iyakokin najeriya da jamhuriyar nijar a can baya sun kasance wuraren da ake hada-hadar kasuwanci shigowa da kuma fitar da kayayyaki da samar da ayyukan yi ga 'yan ƙasa amma tun lokacin da aka rufe iyakokin lamarin ya sauya kuma ba wanda zai ce ga lokacin da za a buɗe su muhammad nasir muryar amurka daga kebbi a najeriya tuma da gaida muhammad nasir yanzu kuma ga shirinmu na gaba assalamu alaikum. Masu raro barkan mu da shirin ciki da gaskiya da har kullum kan bukarin take hakkin dan adam. A yau shirin zai daura kan batun mutuwar matashin nan na Bauchi da jami'an tsaro suka lakaɗa masa dukan kawo ka. Ku biyo mu cikin shirin sunana Sarfil Hashim Gumel. Shirin da yana bauchi don bin mutuwar matashi mai sana'ar sayar da dabbobi mai suna Abidina Aminu. Wanda idan watakila mai sauraro na biye da shirin da ya gabata, aka ji daga bakin wanda ya sha da kyar kuma ya tsira da kafa ɗaya a kari tare da raunuka a jikinsa. Tun farko dai an kama wasu yara ne ƙanana masu shekaru sha hudu bayan da wata mata mai suna Zainab Dahir mai shekaru talatin da biyar ta yi korafin an sace mata rago. sanadiyar kama yaran ta kai ga zargin abidina da abokinsa ibrahim da sayan kayan sata ko a ce suna da hannu wajen satar ragon hakan ya sa 'yan ƙato da gora suka kama abidina da ibrahim tare da lakaɗa musu duka har suka karya ibrahim daga nan suka ɗauke su zuwa ofishin 'yan sanda da ke dutsen tanshi inda a can kuma a hannun dpo wali ilu aka ci gaba da azabtar da su abu ɗaya da ya fallasa wannan badakala har aka fara ɗaukan batun da muhimmanci shine shigar hukumin kare haƙƙin bil'adama cikin maganar barista zubairu zaranda na hukumar kare haƙƙin ɗan adam ta ƙasa a bauchi ya ce za su ci gaba da bin batun kisan gillar da kuma raunata ibrahim aminu da aka yi suna barista zakariya zubairu zaranda ni senior legal officer ne na national human rights commission da ƙasa da ke ofis a jihar bauchi shi wanda ya rasu mai suna abidina aminu da wasu mutane suka taho nan ofis wanda ya zo a tuɓe a jirkice da duka raununuka a bayansa alaman duka da cikinsa haka duka akwai alaman duka da wani wurin mara kamar kuna ne amma duka ne saboda yanayin fatan sabi ya kumbura da ya zo suka zo a irin keke nan da ake cima a daidaita sahu suka tsaya a gaban ofis wanda aka kira ni aka ce ba zai iya fitowa ba na fito da kaina na gan shi sai na ce masa a'a gaskiya ya kamata dole mu shiga cikin ofis inda zai iya dan tallafawa ya tallafa ya aka dan ta tallafo shi ya shigo handa hannu da ɗauki hotunan raunukansa a tambaye shi aka yi haka ya ce eh vigilante su suka kama su masu suna hunters yan mafarauta yake faɗa ya ce su suka kama su wanda dole shi ɗan ɗinsa sama aka yi je? amma suka dan kama je suka dan tone su da cewa wai wasu yara masu shekara guda biyu sha uku zuwa sha hudu sun ce su suke sayar masa da akuya wanda shi kuma ya ce mana bai ma san wa'innan yaran ba so sun fara dan tuhumansa a nan daga wurin kuma sai aka ɗauke shi sai aka kai su cid da shi da wani wanda ake ce ma dogo wanda su hunter sun suka karya shi hunter su suka karya dogo kuma sun fara dukansa to amma daga wurin sai aka ɗauke su sai zuwa cid daga cid kuma sai aka sai cid suke karɓar su daga nan kuma sai suka wuce suka tafi dutsen tashi police station da daga tafi dutsen tashi police station su sa a karɓe su daga nan kuma shine a yanda sai ya faɗa mana kan cewa shi dpo da wasu mai suna abdullahi da wani musa nan kuma aka suka tuɓe su tsirara lokacin su biyu ne daga baya kuma na ukun su aka kawo shi mai suna muhammad dan kaka inda aka ajiye su a gaban flo a bakin nan station din kenan da aka ci gaba da dukansu yaushe amidin amina wanda ya rasu din ya tabbatar mana da cewa dan ya faɗa mun kan cewa dpo ya daddake shi saboda ya je kotu ya ya amsa. daga wurin ya sa bayan duk da an ba da violence aka sa ya sa suka dawo dan police station na dutsen shi inda ya ci gaba da azabtar da su da daga baya kuma ran zai rasu ma na je asibiti wanda aka shi asibiti da na gan shi an saka masa wannan oxygen din da sauransu wanda daga baya kuma kamar bayan na baro da minti talatin aka ce ya rasu. To Allah ya ji kansa ya sa ya huta. A ci gaba da binciken musabbabin mutuwarsa, barasa Sariya Sale ta kungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta Bauchi ta ce sun amince a tono gawar abu dina don 'yan sanda su tabbatar da cewa raunukan da aka yi masa ne suka yi sanadiyar mutuwarsa. Sunana Sadiya Sale, ni ce Vice Chairman na Nigerian Bar Association Bauchi Chapter, sannan ni ce kuma Chairman Human Rights Committee. Muka je muka ga CP din ma da kanmu. Mun fara mun ga AC, mun ga DCP, sannan mun ga duka groups din. So, daga farko da muka je sai suka ce watan su familin basu ba su haɗin kai ba saboda ba su ɗauki statement ɗinsu ba, baki ɗaya so ba san me ke faruwa ba ji su police ɗin kenan. sai na ce to ai ba za su baku ba saboda suna jin tsoro ne saboda abin da ya samu yan uwansu da wanda ya rasu da kuma waɗanda suka ji rauni din to shine sai suka ce mana to da Allah yanzu mu taimake su so gaskiya babu wani abin da za su boye kuma they are ready to cooperate with us so ba wani abun boye amma mu yi kokari mu kawo musu family din nan muka ce to shikenan muka je muka yi magana muka je da NBA boss muka shiga muka ɗauko wa'inda za su iya zuwa tunda shi dogo yana fama da kafa muka ɗauko wanda za su iya zuwa da iyayen muka zo a gaban mu aka ɗauki statement saboda makar ya zamanto sun ji tsoro ko wani abu daga baya kuma muka je muka sake ɗaukan wasu police officers ɗin da IPO sun suka ji har gidan dogo da matan shi marigayi aka ɗauki statement ɗinsu. To daga baya akwai 'yan Prohan because abin ya fara daga 'yan Hunters Association ne Prohan din nan daga wajen mm. wajensa abin ya fara yawa. Mm. To daga baya mun koma 'yan CID din suka ba mu haɗin kai aka kira conference ko aka kira mana 'yan Prohan din muka yi interview su ma da su mm. suka faɗi su ma nasu side din. To daga baya muka ga Commissioner of Police ya ce mana lalle ya ji wannan labarin yana kuma bincike a kai kuma we should be rest assured cewa duk wanda ya sama shi wantin daga DPO din har Prohan har duk wanda ya same su involved ba zai bar wani stone on unturned ba ya ce to mu yi haƙuri yana bin abin ana kan bincike yana daidai wajen police din because abin da ma ya dan bamu mamaki shine an kai su court kuma har an yi convicting din su wata an yanke musu hukunci kuma sannan a cikin sa shi marigayi abin da yasa shi ya bamu tausayi shine shi bai ma yi admitting to cewa yayi wannan abin ba har ya mutu yana kan bakan shi cewa shi bai yadda yayi sata ba kuma bayi da confessional statement a wajen su police su kuma suka kale da su dogo according to them shine su a dukan da suka sha yasa suka yi confess amma in any case a shari'a court yadda aka kai su an yi convicting har sun biya kuɗin wannan akuya ko rago din ne so kaga ya kamata kes ya kare ai kenan to amma daga shari'a court sai zamanto bayan an sallame su an yi convicting sun biya wa'annan kuɗaɗen sai aka sake komar da su police station according to them wajen DPO din so su haka suka faɗa cewa ba a bas sun tafi ba kaga ai ko a shari'a ne idan har aka shiga kotu aka riga da aka yi rain ɗinka aka yi convictin ɗinka ka riga da ka biya kuɗi ko duk abin da zaka yi in prison in mai to ai shari'a ya riga da ya ƙare kenan ba za a sake komawa da kai kuma wajen police ba gaskiya. shi abidina ya mutu ne a asibiti. eh haka ne. kuna da takardan da ke baya da bayanin ga dalilin da ya sa ya mutu? Eh muna da takardun akwai muna da takardun da suka bamu kuma su ma sun nemi izinin cewa mu yi magana wa familin idan za a iya exhuming body din sai a yi autopsy. Ban san yadda ake kira da Hausa ba yau za a yi exhuming sai a yi autopsy a bincika su ga cause of death din according to them eh muka ce amma kuma gashi nan su sun rubuta muna da medical report din muna da death certificate muna da medical report din da wanda suka gansu kuma a teaching hospital ne. So kaga is a reliable place ba yanda za a je a yi fabricating ne ko kuma wani abu. Sun ce akwai body akwai injuries sannan kuma akwai excessive bleeding so he lost a lot of blood sannan kuma akwai bodily injuries sannan kuma akwai broken ribs da sauransu dai um, statement ɗinsu da yawa dai da medical terms ɗinsu ɗin amma akwai wanda in simple english terms da are understandable to ku yanzu ina ne kuka tsaya akan wannan al'amari naku Eh yanzu yadda muka tsaya watan shine mu mun ga sifin kuma gaskiya sun yi assuring din mu saboda gaskiya su police sun bamu cooperation because tun da muka je haka suka buɗe mana conference hall aka zauna aka kira yan prohan aka kira waye dan sifin ma a ranar baya nan ya kira a waya ya ce lalle a bar mu mu zo mu yi interview din mu sannan DCP kuma da CAC duka su taimake mu so kafin muka je muka ganshi last week so mun ganshi ya assuring din ya ce shi ba wanda yake wasa ba ne da aiki kuma is going to assure us cewa har yanzu na investigation kuma idan har suka samu anybody wanting a cikin wannan abun shi yana sanya a shawon ɗinmu ko nashi ne ko ba nashi ba ko police ne dan uwan ko prohan ne su za su prosecuting wannan mutumin so ba za su bar anything left unturned ba ga bincike nasu ne so bayan da za a mu shiga cikin bincike tunda su ne officials din kuma su ne police din kaga dole mu kyale su su yi bincike tukunna idan suka yi bincike za su tura mana da da case diary din yanzu kamar ni ina ministry of justice ne so kaga dama su ne sukan tura mana da case diaries for prosecution kenan so idan suka tura mana da case diaries sai mu ga a ciki su wanne ne tunda duka mu mun yi iyaka kokarin mu na bincike din mun kai musu mutanen da basu zo ba kuma mun nemi calmness mun ce da Allah sai hakuri because za za su fita su yi protesting ana ta zage zage muka ce ai hakuri ba haka shari'a yake da doka ba kada a garin haka a je a karya doka so yanzu mu muna son mu ba su nasa tunda commissioner of police din yayi assuring din mu cewa they are going to do all they can so yanzu muna son mu gani ne at the end of investigation din su waye ne suka samu za a yi prosecuting din DPO ne da Prohan a DPO din ne shi ka daya Prohan din ne a su waye ne involved a cikin wannan duka din tunda muna da overwhelming evidence cewa lalle an yi duka da har ya leading to wannan death din. masu raro kamar da yadda masu aikin kare haƙƙin bil'adama ba sa rufe ido har sai an ba haƙƙin wanda ake zargin an zalunta shirin ciki da gaskiya ma zai ci gaba da saka ido don tabbatar da ganin an yi adalci. Sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin wani sabon shirin idan Allah ya kai mu. Yanzu kan amadadin duk waɗanda aka ji muryoyinsu musamman ma Abdulwahab Muhammad da Nasir Adam El yi sarfi da Hashin Gumal ke cewa mu kasance lafiya. Tuma da yanzu kuma ga wannan saƙon. lallai a duk lokacin da aka ji wannan sautin to ba mamaki wani waye ne ke son a ƙara ganar da shi masu iya magana ma sun ce shi fa matambayi baya faɓata don haka idan akwai wani abu da ya shige duhu ko wata fahimta mai ɗan hazo-hazo mai ɗan dishi-dishi kan batutuwa daban-daban kama daga siyasar duniya zamantakewa lafiyar jiki tsaro tarihin wasu wurare ko na wasu mutane zuwa al'amuran da suka faru a baya kar a yi wata-wata a aika da tambayoyi da filin ansoshin tambayoyinku na sashen hausa na muryar amurka ta hausa service at voanews.com sannan a saurari ansa daga ƙwararru a shirinmu na daren ranar asabar alasa mu dace to kafin mu karkare shirin ga labaran duniya a takaice cibiyar kata da ke amurka ta sanar da rasuwar uwar gidan tsohon shugaban amurka rosalind kata a gidanta da ke plains a georgia a jiya lahadi tana da shekaru 96 a duniya tsohon shugaban amurka jimmy carter mai shekaru 99 a duniya ya auri rosalind kata shekaru 77 da suka shige rosalind kata ta mutu ta bar 'ya'yanta jack chief jeff da ami da jikoki 11 da tattaba kunne goma sha hudu. a jiya lahadi ne aka bayyana rasuwar shugaban wata fitacciyar kafa yada labarai a gaza da wasu 'yan jarida biyu a ƙarshen makon nan yayin ci gaba da yakin da isra'ila ke yi a yankin cewar iyalai da 'yan uwan mamatan baya ga wasu gwamman 'yan jarida da yakin na tsawon makonni shida ya lakuma rayukansu a yakin wani kwamiti mai kare rayuwar 'yan jarida mai mazauni a birnin new york na amurka cpi ya ce mutuwar 'yan jaridun a karshen mako shi ya kai yawan 'yan jaridu da sauran ma'aikatan yada labarai da suka rasa su zuwa 48 da kwamitin ya tabbatar da su a yankin tun ranar 7 ga watan oktoba da ya gabata lokacin da hamas ta yi da ramiki ya ta kai hari ga isra'ila da yakin da isra'ilan ta kaddamar sakamakon hakan kafar yada labaran iran ta rawaito a jiya lahadi cewa babban jagoran musuluncin kasar iran shugaba ayatollah ali khamenei ya roƙi kasashen musulmi da ke da wata alakar siyasa da isra'ila da akalla su yanke na dan wani lokaci makonni bayan kiran da ya yi wa kasashen musulmin na su zargawa isra'ila takunkumai akan mai da kayan abinci ya ce wasu shugabannin kasashen musulunci sun yi allah waje da laifuffukan da isra'ila ke aikatawa a gaban su yayin da wasu ba su yi hakan ba kameni ya ce ba za a amince da haka ba ya kuma kara jaddada cewa babban aikin da ke gaban gwamnatocin kasashen musulmi shine na yanke wato na yanke isra'ila daga samun makamashi da sauran kayayyaki. Tun masu sauraro baki da abin da ya sauka kenan a shirin namu na wannan lokaci sai kuma an jima da misalin karfe 8 agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi za mu sake da domin sabon shirin wato karfe 7 kenan agogon Ghana. Kada manta duk lokacin da ake so za a yi zuwa shafin mu na voahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin sake sauraron wannan shirin da ba waɗanda suka gabata. kazalika za a iya leƙawa shafukanmu na facebook x wato twitter a da da instagram da ma youtube domin samun labarai da dumudumin su yanzu kan a madadin hawa sharif da ta taya ni gabatarwa da dadi balawai da ya haɗa mana shirin sai injiniyan mu nelson ni mahmud lalo nake cewa mu tara a shirin namu na hantsi idan allah ya kai mu.